حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشري به ثمنا ولو كان ذا قربه ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أدام الساعة كما ميتا za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani inda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau da mu tashi a cikin ikon Allah a wannan sura mai albarka suratul maida aya ta 106 Allah madaukakin sarki na cewa allazina amanu sha'aratu bainakum ya ku masu imani ga yadda shaida ya kamata ta kasance a tsakaninku idan matsala ta faru wanda take bukatar shaida ga yadda shaida ya kamata ta fasance. shaidar da muke magana a nan ita ce wadda idza hadara kuma mautu idan ɗayanku mutuwa ta zo masa ai ma'ana alamar mutuwa ta zo masa kuma yana so ya yi wasiya hina da lokacin yin wasiyar to ga yadda shaidar ya kamata ta zama sai ya zama an samu wato kenan isnani zawa adalin minkum a samu mutum biyu masu adalci a cikinku idan an samu mutum biyu masu adalci a cikinku sai su zama a yi shaidar a gabansu mamaci ya imla'in abin da yake so ko kuma wanda yake ga alaman zai mutu ya imla'in abin da yake so sannan sai a rubuta sai a rubuta akalla mutum biyu su zama shaida akan wannan minkum aiko musulmi yawa a cikin ku musulmi sai a samu mutum biyu ko kuma minkum daga cikin ku yan uwan mamacin amma yadda siyaki na wannan ayan ya zo shi shine daga cikin ko musulmi ne saboda kamar yadda malamai tafsiri suka bayani ta sauka ne akan wani musulmi da ake kiran sa budail dan uwan sa'ad bin eh, dan uwan eh, amr bin al-as sun yi tafiya sun tafi can kasan arna kuma matsala ta faru sai ya ga cewa ga dukiya a hannunsa niki-niki ya tafi sari ga kuma mutuwa ta zo ta kuma tabbatar mutuwar zai yi don haka kuma shi kadai ne musulmi amma cikin tawagansu akwai wanda ba musulmi ba sau da haka sai ya zama eh, zai yi wasiya dole su zai nemo su zama abinan sau da haka tun da ba musulmi sai ya zama allah maɗaukakin sarki sai ba da sassauce ce au akara ne min gairuku in akwai musulmi sai ka ɗauko musulmi su zama sun yi maka shaida idan kuma babu musulmi sai a samu akara ne min gairuku. wa'yansu mutum biyu sawa'un yahudawa ne ko kuma nasara ne ko majusawa ne ko kuma yan ladini ne ko kuma buda ko da irin addini suke yi in dai kana ga cewa a dalilin kasuwancin da kuke za su rike maka wannan amanan to shi kina sai ka same su sai a ce musu sai suka faɗa abin da kake faɗa kake so sai su rubuta su dauki kayan da kake so su ɗauka su kai maka ko kuma ko da ba rubutu wannan da Allah a kai mawa ne ko kuma an ji a ce ma matata kaza ko ƴaƴana a ce kaza ko kuma a ce musu ina da kuɗi a gurin wani duk wannan dai in an daratun fil ardi idan kun yi bugu a ban kasa mana kun saba tafiya kun taba sawu in ji ba haushe fa ku musibatul maut sai musibar mutuwa sai ta same ku a can to hakan nan ya kamata a yi to amma idan suka kawo kaya kamar yadda muka faɗa wannan aya ta sauka akan wannan budel da mutuwa ta same shi sai ya rubuta duk kayansa ina da kaza na mallaki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza bayan ɗaya da ya rubuta su ya ce na bai hannun wane da wane wa'anda ya ba su da ni mudari da kuma wani daga wani mutum daban su su biyu sai ya cusa wannan rubutun a cikin wani aljihun wandansa yadda su ba su gani bai tattare kayan nan na ɗaya ya ba su to a ciki akwai buta ta zinari ta eh, buta ta azurfa kuma an mata dajiya da zinarin da ya kai gram 300 saboda kawai da suka gani sai suka dauke wannan bayan sun bincike kaya sai suka dauke wannan suka san nan da sauran su kara da dan canji suka hada suka kawo musu wannan kuma kawai sai suka karya shi a wannan lokacin sai suka sayar da shi dinari dubu wanda dauki dinari 500 wanda dauki dinari 500 da suka kawo kaya to sannu ku sannu ku sannu ku sannu ku a ah, amma ko mu ga kaza ba suka ce amma ah, abin da ya ba mu kenan wata rana sai aka samu wannan zinarin butan zinarin a makka yan uwansa suka gani sai suka kama suka suka ce sayar musu aka yi waye sayar muku ta nemi dari to kaga sai shaida ya zo eh, sai rikici ya zo to saboda haka shi yasa sai suka je suka complain a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah karantar da shi ga yadda za a yi shida tsakanin su su wa'annan mutane guda biyu da suka yi shaidan tabi suna huma sai a kira su a tsaye da su min da salati bayan an yi sallah malaman tafsiri suka wasu daga ciki suka ce kowace sallah wasu suka ce a'a bayan sallar la'asar ake nufi saboda ita ce lokacin da masu addini suka fi girmamawa dangane da ibada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in zai rantsar da mutane bayan sallar la'asar yake yi saboda haka sai suka ce to bayan sallar la'asar za a tsaye da su sai a tsaye da su in an tsaye da su fa yuksamani billahi sai su rantsuwa tsakanin su da Allah me yasa za a yi haka inar tabtu in kun yi shakka a cikin lamarin su ne a a wannan ka da kuka kawo kenan kuma mun huna ga kaza kaza a mu kaza da ku rantsi za mu rantsi sai a je sai su yi rantsuwa su rantsi da cewa la nashtari bihi tamanan wannan rantsuwar da za mu yi shine ba za mu watsar da wannan rantsuwar don wani dan samanin abin duniya ba haka kawai ba kuma wannan walauka na zaƙurba ko da ya kasance wata kenan dangi ne dan uwa kuma su yi rantsuwar cewa la mu shahadatun lahi ba za mu ɓoye shaidar Allah maɗaukakin sarki ba ma'ana ba za mu ƙin faɗan gaskiya ba Ina idan lamina al'athimina in mun yi hakan nan to wallahi mun zama daga cikin masu sabawa Allah maɗaukakin sarki saboda haka kaga matsala ta same mu kenan to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan yasa aka aka kira su aka zo aka rantsar da su akan wannan to mu ji mala in usira la annahu mastahaqqa isman fa akarani yaqumani مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين to bayanan wannan buta a makka yan uwan budel sai suka tabbatar da cewa suka samu karfin gwiwan cewa na mutanen duk da sun yi rantsuwa na kiristocin sun hayince su don haka sai suka tada rikici suka ce su san ba su yadda ba shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce yi wa annabi sallallahu alaihi bayani bayin idan aka hangi tintibe na wa'annan mutanen ala annahu masa haka ita mace sun cancanci laifi saboda shaidar da suka bayar da rantso da suka yi ta bayar da na ba ta gaskiya ba ce su kuma yan uwan mamaci suna da yaƙinin cewa an zalunce su akan wannan lamari to fa aka rami sai a samu wa'ansu mutane guda biyu a cikin yan uwan mamacin ya kuma ne makamu kuma sai su zo su tsaya a inda wa'ancan na farko suka tsaya suka yi rantsuwa min sa haƙa alaihimar alawliya ne cikin wa'anda wannan na farko suka cancanci ai ta sun cancanci su zo su tsaya a nan gurin sai rantsuwa kuma sun yi to sai a samu wasu mutane su kuma su zo tsaya inda wa'ancan can suka cancanci su tsaya su ma zo tsaya a gurin su ma su zo su yi rantsuwa ce waccan rantsuwar ta su ba rantsuwar gaskiya ba ce kuma su tsakaninsu da Allah za su rantsi cewa eh wannan abin Eh, rantsuwan da wata mutanen suka yi sun yi ha'inci sai a dawo da su a gabansu a tsaratsar da su sannan da su ne ababen rantsuwa nan ko a su ne ababen tuhuma da farko an ce ba a yadda da lamarinsu ba sun kawo kaya aka ce su rantsi haka aka ba su kaga wa'annan su ne eh, masu kara wa'annan kuma su ne wanda suka kawo kaya su ne wanda ake kararsu da haka su ne za su rantse ko tunda an ce albayyinatu alal mudai wal yaminu ala alaman ankara duk da cewa su wayannan ba su da bayyana mai karfi amma ko da baka da bayyana mai karfi idan ka kawo idan dama idan ka kawo bayyana kan ba da hujja bayyanan ne dama za a maka hukunci a baka kayan ka ne to idan kai da kai kakara ka kasa kawo hujja bayyananniya to shi wanda kai karansa ba za a ce to tunda ya kasa kawo hujja tashi ka tafi abu sai a sai a ce shi sai ya rantse in ya rantse sai tafi abun sa to sun rantse to yanzu an ce sun tafi abun su to yanzu kuma wayannan sun dawo sun ce a su ma za su rantse cewa wayancan sun hayince su don haka wayancan yanzu su kuma su ne suke tuhuman wayannan mutanen akan rantsuwan da suka yi ba daidai ba don haka su ma sai su kawo hujja idan ba su kawo hujja ba sai a ce yan uwan wannan su kuma su rantse in sun rantsa su kenan sai a ba su wato kenan gaskiya a cikin su to shine idan su sun zo su su ma fa yuqsimani billahi sai su zo su ma su su bi su rantsa tsakanin su da Allah la shahadatuna a min shahadati ma cewa wallahi shaidan mu ta fita su karfi ta fita su gaskiya saboda mu fahimci cewa a rantsuwar da wayancan kiristoci guda biyu suka yi wato kenan sun haice mu wa mata dina ko mu yi ta'addanci akan wannan ba abin da muka faɗa shine gaskiyar lamari in ko mun yi ta'addanci a akai inna idan lamina zalimin to hakika mun zalunci kawo kanmu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kira ƴan uwansa daga cikin abin da muka faɗa amr bin al-as da wani mutum da sai suka zo sai suka rantsuwa sai aka ce to wayannan kiristoci guda biyu da suka kawo kayan budal din nan ba su da gaskiya da aka sai aka ba su hukuncin wato kenan rashin gaskiya to mu je alaramma ذلك أدني أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يكافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين to yanzu wancan aya ta nuna mana cewa idan mutum zai kawo hujja sai a shi gaskiyarsa idan ya kasa kawo hujja kuma shi ya kara to wanda aka yi kara sai ya rantsuwa sai kenan sai a sallame shi to idan wancan da aka yi karansa sai ya kawo ya zo ya rantsuwa sai aka ba shi gaskiya aka sallame shi kuma daga baya mai kara sai ya samu hujja tabbaciciya yana da daman ya sake dawowa da waccan karar ya zo shi ya yi rantsuwar sai kuma ai convictin wancan to amma me yasa tsarin ya zama haka sai Allah ya ce zalika an yi tsarin a haka nan ne dan ya zama adna an ya tubi shahadati ala Shi ne zai fi kusa da a kawo shaida akan ainihin zahirinta da gaskiya in ka tabbatar da in yi rantsuwa ta karyar ma za a iya dawowa da kes din kaga tun farko ma ba za ka yi rantsuwa akan ƙarya ba yau za ka iya rantsuwa yanzu akan karya? a baka gaskiya ka tafi daga bayan ta bayyana a sake dawowa da kai sadaka rantsuwar ka ba za ta zama final ba kenan ba don koyo saboda shi alkali ai kullun yana hukunci da zahiri ne wannan na Allah ko bi zawahir ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu za mu hukunci da zahiri Allah shi ya san sirri don haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana basharun wala Allah ba'dukum alyani bi hujjatihi ni mutum ne la'alla waninku ya zo ya fi lailaya min hujja ya tsara ni sosai faman zai lahu bi haƙƙi a kihi, duk wanda na yi hukunci na bashi haƙƙin ɗan uwansa saboda ga hujjarsa ta fi karfi a zahiri alhali kuma shi da gaskiya na ɗauki kayan wani na bashi wai na qawa qadaitu lahu qidata minan nari to fa yanka masa wuta balballe wali ha in sha'a a ya da'a, in ya ga dama ya ɗauka ya je ya ci in ya ga dama ya ajiye amma dan annabi sallallahu alaihi ya baka kaya kayan da ba naka bane a bisa zahirin maganar ka ne ta nuna har ya gamsu cewa kaman kai kake da gaskiya sai ya dauki dauka ya baka to wannan baya halartar maka da abin kuma ma wuta wato kenan zaka ci balbal to saboda haka kaga in za a iya warwarewa tsaron tsuwar ƙarya a dawa tabbatar da gaskiya to kaga wannan shi ne fi kama da inda za a kawo da shaida ta gaskiya auya kafu ko kuma shi ne ya fi kusa da wa'anda za su zo su yi rantsuwar su ji tsoron an turar da imanin ba da imanin cewa bayan sun yi rantsuwar ba za a yi reversing rantsuwar a sake dawowa da ita don haka wa taƙullah ku ji tsoron Allah wasu ma'u kuma ku tsaya ku saurari abin da ake muku bayani na alƙur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ku aiwatar da su wallahu lalle Allah madaukakin sarki la adil fasiki na baya shi da mutane wanda suke fasikai idan aka ce wannan aiki na fasikanci ne to mutum ya nisance shi in ya nisance shi sai Allah masa gamda kasar zuwa ga hanyar gaskiya in ya rungume shi kuma sai ya zama Allah ba zai nuna masa hanyar da za ta kai shi zuwa gaci ba sai ya zama wato kenan ba zai iya fahimtar gaskiya ba a rayuwa to Allah sauka ci mu ji arama yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana hmm. innaka antal an innaka anta allamul ghuyub Allah madaukakin sarki yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula ko ka tuna ya Muhammad I was uzkur is ka tuna ya muhammad lokacin da allah maɗaukakin sarki zai tara manzanni gaba ɗayansu manzanni gaba ɗaya tun daga na farko har na ƙarshe allah zai tara su kaga wani rana ce ta abin da kenan yau mutum lasra'ir ko ranar tashin alkiyama kenan fa ya kulu sai ya ce musu ku manzanni eh ku ne wannan eh to ma za ujibtu wace irin an sa aka baku ba na baku sako ba dama ce falana salan lazina usila ilaihim falana salan mursalina to za an tara musalin din Allah zai tambaye su zai ce musu ma za ujibtum da me aka an sa muku da kuka je kuka isar da sako wannan fa Allah madaukakin sarki yana tambayan nan ba wai da mai san an san ba saboda ya nuna maka muhimmancin wannan ranar cewa rana ce ta keke da keke ya nuna maka kuma cewa su kansu annabawa sai an tambaye su duk da cewa Allah ya san sun isar da sako ya san kuma abin da aka gaya musu sannan zai ce ma za ujiftin da me aka abin wasu malamai suka ce ana yin haka ne saboda taubiki ga su waɗanda aka yi kuɗin to ga manzanni ga mutanen su inna ilaihi una ce ga taron manzanni ga kuma jama'ar manzanni Allah zai tambaye su ma za ujiftin da mai me aka amsa muku lokacin da kuka isar da sako malamai suka ce taubiki ne ga su mutanen da aka aika musu saboda kowa ya ji suna yanzu ana tambaya annabawa kai ka zan irin ansa ko kuka je kuka bayar Allah zai tambaye su da me aka amsa ma za ujiftu me aka amsa muku da shi qalu sai su ce la ilma lana ba mu da ilimi akan wannan ba mu san komai ba wannan yana da ban mamaki annabawa suka ce la ilma lana ba mu da masaniya akan komai a cikin wannan lamari wasu suka ce a cikin malaman tafsiri cewa da suka ce ba mu da masaniya a kai din nan har yanzu taubiki ne ga wa'anda suka ki wato kenan an su kiran manzanni tamma inda za a samu shikal shine to kowane manzo ne da ya zo aka ki an su kiransa ai akwai wanda suka an su kira ko akwai annabawan da suka zo suka yi wa'azi aka samu wanda suka sa Musa alaihi salatu wasallam ya samu jama'a da yawa cikin yan bani Isra'ila Isa alaihi salatu wasallam ya samu yan kadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jama'a da yawa to maganar ta filin jaye shine cewa za su ce wa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu da masaniya a kai a bisa hakikarin al'amari na zahiri mu dai lokacin da ka kira mu ka faɗa mana muka gaya musu wa'anda suka karba sun karba amma cikin zuciyarsu ba mu sani ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina a lokacin da muke duniya duk abin da yake zahiri da shi ake aiki tara ka mutum da ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam musulunta kowane annabi ne ma sai karbe shi haka amma yanzu ba a duniya ake ba a lahira ake don haka gaban Allah ke yanzu ya kini ne zai yi aiki wannan kuma ba mu san shi ba ya Allah kai ne ka san shi shi yasa za su ce la ilma lana Allah ba mu da ilimi wato kina akan wannan ma'ana kai ne ka sani saboda in ma imanin suka yi shi kenan yawwa kaga annabi Isa alaihi salatu wasallam yace eh, eh, eh, wa kuntu alaihim shahidan ma dun fihim falamma ni kunta antar raqib alaihim bayan ka karbi raina Allah madaukakin sarki kai ne ka san me yake faruwa yanzu kuma ga mu a gaban ka wanda Allah kulli shay'in shahidu. to saboda haka manzani za su ce ba su da ilimi yanzu sun mai da ilimin zuwa gaban Allah madaukakin sarki In innaka anta Allah ghuyub Allah kai ne al allama shine mai mafi yawan sani ya san komai da komai alfa and omega ba abin da bai sani ba musamman ma na abin da ya shafi gaibi tun da gaibi ma Allah maɗaukakin sarki shi ya gaibi duk abin da yake gaibi kan ba ɓoyayyen abu ba wa ya ɓoye shi Allah maɗaukakin sarki sauraka ya san abin da yake gaibi sauraka Allah yanzu kai ne zaka ba mu ansa da me aka amsa mana don ya isa bane maryam azkur ni'mati alaika hmm. wa ala ka izayyatu bi ruhil qudus tukallimun nas fil mahdi wa kala hmm. wa id allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil hmm. wa id takhluqu min at ka hay'ati at-tayri bi idni فتنفق فيها فتكون دائرا بإذني وتبرئ لكمها والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سهر مبين Allah madaukakin sarki ce iz qala Allah ka ya Muhammad a lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ce ya Isa bin Maryam ya kai Isa ɗan Maryam yanzu kenan a cikin manzannin gaba ɗayan tara su aka ce ma za ujibtum suka ce la ilma lana to sai Allah ya fara samfilin one by one sai aka fara ta kan isa dan maryamu kamar yadda hikaya ta zo mana allah zai ce isa dan maryamu yanzu a kirkirge kikina kai isa uzkur ni'mati alaika ka tuna ni'imomin da na maka ka tuna ni'iman da na maka wa ala walidatika da kuma ni'iman da na ma mahaifiyarka an yi haka an yi haka ya ubangiji na farko iz ayyatuka bi ruhil qudusi ka tuna lokacin da na karfafe ka da ruhul kudus ruhul kudus malaman tafsir suka ce malaika jibril ne shine ruhul kudusi shine ake kira sa ruhul kudusi ko tanazzala malaikatu war ruhu fiha ruhu malaika ne wasu malamai suka ce akwai wani malaika da sunan sunansa shi ma ruhu amma ka ce ruhul kudusi to jibril ne in an ce ruhu kada zai dauka wancan malaika ko kuma ya dauki mala'ika Jibril to Allah madaukakin sarki ya karfafi Isa ibn Maryam da ruhul kudusi shine mala'ika shi kuma ruh shine asalin suna alkudus wanda yake tsarkakeke wanda aka jingina shi zuwa ga Allah domin ba a jingina ma Allah maɗaukakin sarki sai abu mai tsarki saboda na karfafa ka da wani ruhi wanda yake tsarkakeke nawa kenan shine mala'ika jibril ya kasance tare da isa dan maryam alaihi salatu wasalam tun farko ma ba shi fara zuwa gudun mahaifiyarsa ba lokacin da ta ce inni a'udhu bi rahmani minka in kunta take ce masa inni abdullahi amina ne inna ma ana rasulu rabbiki la haba laki gulamin zakiyan sannan duk inda isa ɗan maryamu yake yawo a duniyan nan tare da mala'ika jibril mala'ika jibril yana tallafa masa akan abubuwa da yawa ba komai ne yasa Allah yake wannan maganan ba saboda duniya ta fahimci cewa duk abin da isa ɗan maryamu ya yi to taimakon ubangiji ne ya zo masa ta hanyar mala'ikan da aka wakilta ya tafi da shi don haka isa ɗan maryamu ba da komai nasa wato kenan na fawa ballantana ma mutane su ɗauka shi yake yin wannan abubuwan ballantana kuma har kai shi matsayin allantaka Allah ya ce masa iz ayyatuka bi ruhil Kudus. lokacin da na ƙarfafa ka kana iya yin komai tare da taimakon ruhil kudusi a hakan <coughs> tukallimin nasa bilmadi wa halam kake ma mutane magana a cikin raggan goyo da kuma lokacin da zaka zama wata kenan gwarzo ka yi magana da mutane lokacin kana abin kowa ya san k'insa na na maryamu lokacin da jibril ya zo ya same ta ya eh, busa a cikin fatalinta ta ɗauki ciki ta fito da shi ko suka ce mata ya maryamu anne ke hada ya kika kika samu dan dake da baki da miji ta ce me huwa min lahi to gashi nan dai daga gurin ubangiji in kuna da matsala ku tambaye shi saboda aka sai ya ce musu inni abdullahi atani alkitaba waje alani na biyan to inni abdullahi nan da ya faɗa yana ran gangoyoran da aka haife shi ne ma'ana fil mahadi din da yake to kallimun nasa fil mahadi kana ma mutane magana tun lokacin kana ran gangoyo tun kana tsimmo kara na goyo to shine inda yace wasu inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aidan ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa baran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan to ka gani wa kahalan da kuma lokacin da ya girma zama gwarzo lokacin da ya zo ke kiran su zuwa ga hanyar Allah ai ya zama babban mutum to kaga wannan ni'ima ne daga cikin ni'imomin ubangiji da Allah madaukakin sarki ewa Isa dan Maryam sannan sai ya ce wai tukal kitaba wal hikmata ni'ima ta nawa kenan wanda ya irga masa ta uku ko ko yawwa yace ka tuna lokacin da na sanar da kai littafi da kuma hikima to menene littafi menene hikima kowa ya sani cewa kafin mutum ya zama wani abu yakan fara da kanana kanana littattafai ko sannan kuma sai zuwa ga manyan littattafai Allah madaukakin sarki ya ba shi littafi wanda ya fara da shi sannan kuma ya zo kadaya wanda suke ake kiransa qadaya a akai kadaya basida ka fara a ahla da farallan sallah guda kaza farallan alwala guda kaza har ka zo ashmawi har ka zo iziya har aje duwa yana ana kiransu alqadaya albasida ko alqadaya a shariyya idan aka tsallake wannan kuma za a shiga fara shiga na zariyat a lokacin malikiya da ka fara karanta irin su tufatul hukami ka gani yaya hukunce hukunce tsakanin mutane yake tsakanin mutane irin rikici ya faru kaga wannan kaza ce nazariya ko kuma ilimin da ya shafi gini ko ilimin da ya shafi likitanci ko ilimin da ya shafi eh, zira'a agric da sauransu duka wani ana kiransa alkadaya a nazariyat abin wanda suke bukatar dogon nazari a sai a yi bincike a tabbatar da reality da yake cikinsu. to Allah maɗaukakin sarki ya bashi wa'annan ilimi guda biyu ilimin addini ya yace eh, allamtukal kitaba ilimin nazariyar kuma wal hikmata saboda ai da haka ya san yadda ya zanna da mutan ba ku lokacin da yake cewa sahabbansa yake cewa kar kuwa dauki makami ba da tafiya ta tafiya kuma ya ga yanayin kwandishin ya ce kowa ya nemi makami haka ya fada cikin hawariyin ɗinsa kowa ya nemi makami saboda danjan da suka shiga ciki akwai kuma lokacin da zai ce idan an mare ka ta wannan kwibin ka juya wannan kwibin a mara duk zai saboda yanayin kwandishin ɗin da ake ciki har ya kai ga wato kenan lokacin da yahudawa ya mukabala da su suka atamtin kashe shi Allah ya ɗauka shi to da ka Allah sanar da shi eh, ilimi na na mabadi'u na addini da kuma ilimin wato kenan nazariya. wattarat sannan yace na karantar da kai ilimin attaura wal injila da kuma linjila kaga wannan ya zama tokidi wato kenan akan wancan ya zama karfafawa wa yastaqalu min ad sannan ka tuna lokacin da kake halitta daga laka wani abu ka hay'atid dair kaman sifan sunsu sai ya dabo yumbu kwababban tabo ko kasa jikakkiya sai ya mulmula ta ya mulmula ta ya mulmula ta fitar da shi a shat ɗin tsuntsu ga kai ga ido ga kome ga kuka fike ga menene Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da nake maka haka za ka fitar da shi ka hayatu tsari kaman siffar tsuntsu kaga ba tsuntsu bane kiran saboda mai ai laka ce yin ɓune aka zo aka tsara shi aka mulmula shi sai ya zama abin kaga amma ya zo da siffa irin ta tsuntsu amma ba tsuntsu ne ko amma wannan duka bi izini Allah yake da izini na saboda kar mai tunani ya tafi cewa fawon isan ne ta kawo haka alaihi salatu wassalam fata fuku fiha sai ka busa a cikinta ita wannan wato kenan lakar da ka fitar da shasifa din fa yakunu dairan bi idhnillah sai ya zama mai furawa da izinin Allah madaukakin sarki sai zama tsuntsu da izinin Allah madaukakin bi izini da izini na da izini na inji Allah madaukakin sai a can baya Allah madaukakin sai yace fa anfuku fihi fa yakuna me tsairan bi izinillah ko nan kuma yace fa tanfaku fiha me ya kawo bambancin wancan yace fihi wannan yace fiha kaga damir ya canja fihi lil muzakkar wa fiha lil inas kaga can da yace fa'an fihi yana komawa zuwa ga tsuntsun ne nan kuma fatan fuku fiha yana komawa zuwa ga hai'atin ɗairi ba tsuntsun ba ainihin haia ɗin na tsuntsun ita wannan lakar ita ce fiha ɗin sauraka sai kai busa a cikin ita wannan lakar sauraka sai zama ya tashi da izinin Allah madaukakin sarki ce wannan ma za ka yi shi da izini nana abin da yake ta maimaita izini bi izini saboda a cire musamman ga nasara da suke ganin cewa abinda isa ya yi wani fawa ce tasa ta musamman kuma sai a nuna musu yawan a'a ba fawansa ne fawa ce ta ubangiji duka wannan da izinin Allah maɗaukakin sarki yake da Allah bai bashi izinin bada ba zai yi ba don haka isa dan maryamu shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah mutum ne a cikin mutane saboda haka yanda Allah ya ba wasu baiwa haka shi ma ya bashi inna masallin isa inda Allah ka masallin adam alaka min turabin sun qala lahu kun fayakun sadaka shi ma Kamar annabi adam alaihi salatu wasalam illa iyaka Allah ya fifita shi da wasu darajoji da wasu ni'imomi da wasu falolin irin wanda bai ma wa'insu daga cikin annabawan ba ballantana kuma sauran mutanen da ba annabawa ba amma duka dai ana nan a cikin wata kinan ah, ikon Allah maɗaukakin sarki wata wuriyul akmaha wal abrasa kuma kana warkar da wato kenan al idan mutum aka haife shi makaho shi na ake kiransa akma in aka haife shi da idonsa sai ya makance sai a ce a'ama mun gane bambancin sadaka idan aka samu mutum an haife shi dama ba ido makaho isa alaihi salatu wasalam yana warkar da shi wal amras da mai baras mai kuturta idan aka samu mutum mai kuturta shi ma Allah maɗaukakin sarki yakan ba Isa alaihi salatu wasalam wato fawan da zai warkar da shi duka sai ya ce bi izini wannan ma da izini na to amma me yasa aka ambaci wa'annan abubuwa guda biyu da akma da abras saboda su ne cututtukan da suka fi kowane cuta wahalarwa a wajen warkewa yanzu misali mutum idonsa biyu sai wani dalili sai zo yana ce maka idan ya warke a idan ya makance baya iya kallo in aka je wani babban asibitin suka aka zace ai yana ne sun yi sai aka sai su yaye abin sai kaga ya dawo sau da yawa in mutum makanta ta same shi in an ji an yi wani treatment in idan ba ya gama lalacewa ba ne yakan iya dawowa amma fa wanda aka haife shi da makanta gaba ɗaya dama gurungun wani yana da wahalar abin nan sannan kuma kuturta ita ma tana daga cikin cututtukan da suke da wahala a wajen warkewa ko da likitoci sun ce maka a wane ya warke to za ka ga jikin nasa daidai a kankandare hannun da suka tsintsinke nan ba za su dawo ba amma da ayi tirisin za a ce maka ai an gwaka zama muna da wani kuturu wanda ya warke an gwaka zama muna da wani kuturu wanda ya warke in ka je sai ka gashi kuma duk a kankandaren daidai haka yake illa ya kan mewa ya daina ruwa ne ciwon ko kuma ya daina takura masa irin da yake takura masa a baya to amma su wa'annan din isa alayhi salatu wasallam ya je addu'a sai ka ga sun mike ko wasu su kadai ba akwai saurin cututtuka duka wanda yake abin wanda karanta hadisin rabbul gulami zai fahimci cewa akwai cututtuka da yawa wanda isa alaihi salatu wasallam Allah ya bashi izini yake iya warkar da su wa jil mauta bi izini ka tuna lokacin da kake fitar da mamaci daga kabarinsa da izini na in mutum ya mutu wasu lokuta Allah ya kan ba annabi Isa alaihi salatu wasallam izini in ya je magana a kabarinsa sai mutumin sai ya tashi ya kuma sake sabuwar rayuwa kafin ya sake mutuwa wannan duk ya faru amma wannan ma Allah ya ce bi izini da izini na kake yin wannan Wai suka mutu bani isra'ila anka ka tuna kuma lokacin da na kame yan bani isra'ila a kanka lokacin da suka yi ca za su kashe ka saboda yanzu bani isra'ila da ake nufi anan yahudawa ne sun ga ya zo da mu'ujizozi kuma su ga addininsa zai iya samun karbuwa a gurin mutane kuma gashi shi ya zo da abubuwan da za su tabbatar da annabcinsa a gurin abin nan da haka sai hasara ta shiga a tunaninsu ba za a sake wani annabi kamar musa alaihi salatu wasalam ba ba za a sake wani littafi kamar linjila ba so da sai hasada ta shiga kusan hasada tana shiga ko ina mutanen da ba su da addini suna da hasada hasada tana shiga cikin masu addini har cikin masu addini mutane muminai salihai sai kaga wani lokaci hasara ta shiga tsakani bai kamata a ce wani shi zai kaza ba wani bai kamata ya zama limami ba wani bai kamata ya zama mai wa'azi ba wani bai kamata ya zama kaza kaza ba sai hasara ta shiga sai a fara hasara ko kuma kungiya kaza bai kamata ta yi kaza ba saboda kuma zama sai a ce a tare gabanta ko da ita ta fi cancanta fa to irin wannan duka suka kawo wato kina ah, matsala to yahudawa sai suka fara hasada sai suna tunanin kashe isa ɗan maryam alaihi salatu wasalam don kar ya samu karbuwa kar addinin sai samu karbuwa kar kuma littafinsa ya samu karbuwa ya zama ya hau kan nasu to Allah madaukakin sarki sai yake cewa daga cikin ni'ima an anka bani isra'ila na kame yan bani isra'ila ban ba su dama sun cutar da kai ba izji tafin bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu isa alaihi salatu wasalam baya da wata hujja ne da ya wuce linjilan da ya zo da ita sai kuma in bin da zai biyo baya wannan ƙananan ƙananan mu'ujizozi akan linjilan kenan nake nufi irin warkar da makafo da gurgu da sauransu da yake yi su kuma su za su biyo baya to wa'annan lokacin da isa alaihi salatu wasalam ya zo musu da shi sai suka yi shawaran wato kenan za su kashe shi fagal ladina kafaru minhum kafirai da suka da suke cikin su suka ce in haza illa sihirun mubin wannan abin da Isa yake yi ba komai bane sihiri ne wanda yake bayyana ne wasu wata wata wasu kiroyin zaka ji sun ce in haza illa sahirun mubin in sun ce sahirun mubin shi Isa alayhi salatu wasallam ake nufi mai sihiri in an ce sihirun mubin abinda Isa alayhi salatu wasallam din yazo da shi na linjilan da kuma wani mu'ujizozin su ne wato kenan sihirin da ake nufi a nan gurin to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya kare shi kare wanda Allah ya yi masa shine sai Allah ya dauke shi zuwa sama Allah madaukakin sarki sai ya dauke shi za sai ya dauke shi zuwa sama Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum saraka ba su samu daman kashe shi ba Allah madaukakin sarki ya dauke shi to abinda ya zamu tambaya a wannan ayan shine eh, farkon ayan Allah maɗaukakin sarki ce iz ya Isa bin Maryam mazkur na imati ibn wa ala haka ne ka tuna ni'iman da muka maka da kai da mahaifiyarka duk daga farkon ayan harkar shi kuma tana fadan ni'iman da Allah madaukakin sarki yi ma Isa alaihi salatu salam ne ko ba mu ganin mahaifiyar tasu ba yana za mu samu bayani ko ba lura ba ka tuna lokacin da ni'imar da na yi maka wa'ala wali da da kai da mahaifiyarka kuma duk wannan ni'imomin da aka irgo tun daga farkon aya akan wato kenan Isa alaihi salatu wasallam ba mu ga ko ni'ima daya wanda take Allah ya yi wa mahaifiyarsa ba ya za mu fitar da wannan bayani malaman tafsiri sai suka ce wato ni'iman da Allah ya yi wa annabi Isa ko guda dubu nawa ne ai ni'imar Maryamu ne a matsayin ta na mahaifiya ko ba ba idan kana da ɗa ɗan ka yi zama shugaban ƙasa ba alfahari a gare ka ba ai ni'ima ne Allah ya yi maka saboda ka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Isa alaihi salatu wasalam na ni'ima da daraja da albarka da komai da matsayi kamar ya yi wa Maryamu ne don haka shi yasa ba sai an sake koma bata lokaci a sake batu wa ni'imar ta duk ni'imar da aka ka tattara gaba daya sai ya zama abin nan ni'ima ne da Allah ya yi Isa kuma ya yi wa nana Maryamu amma alfahari da gareta ce ta haifi annabi amma alfahari na ce ta haifi salihi ta haifi kaza ta haifi kaza da sauransu ita ma wannan ni'ima ne a gareta ta koma menene wanda Allah wadda kuke zarke mata yawwa wani lokaci zai ga Allah madaukakin sarki in ya ambaci eh, Isa sai ce waje annabni maryama wa ummuhu ayatan kaga aya aya nawa yace bai ce ayata ne ba waje annabni maryama wa ummuhu ayatan saboda me ya nuna maka shakuwar da da mahaifiyarsa mun za dan maryamu da sa maryamu sai Allah ce aya ɗaya bai ce ayoyi guda biyu ba sai da nuna maka da uwar da ɗan duka wato kenan abu ɗaya ne kenan yanzu ayatan ɗin yanzu shine ayatan ɗin ko ita ce ayatan ne? ita da ta je ba ta da miji namiji bai taba taba jikinta ba kuma ta fita a lokaci da minti 20 ta dawo da ɗa ita ce aya ko kuma shi ɗan da yake magana tun yana yaron wane da ba aya ba kowane amma sai Allah ya hada sai ce ayatan saboda lishiddatil eh, ittisalil ibni bi ummihi saboda tsananin shakuwar wato kenan uwa da danta sai Allah ya ce abin nan to saboda anan ma da ya irga ni'imomin kamar wato kenan ya irga ni'imomin da yawa na na Maryamu ne to mu ji mu lokaci a ai mun abin ko a hakan ma dai eh a hakan din ma <laughs> to alhamdulillah za mu dakata ina da kuma za mu kai karshen surar nan yau ah, wallahi da abin da na tafawa zuciyata